ilahi samiul alim min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa man ittabahu ila yawmiddin assalamu alaikum ya ikhwatul islam wa ikhwatul iman am jama'a a yau muna ɗauke muku da bayani a game da fassarar mafarkin siga amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamun subscribe sannan ku share ku yi like sannan ku danna alaman ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani a mafarkin siga malamai sun yi bayani akan shi daban-daban wasu malaman sun ce mafarkin siga yakan yi nuni akan wata magana mai taushi sannan wasu malaman sun ce mafarkin siga yakan yi nuni akan wani abu mai amfani ko kuma samun wasu kuɗi ko kuma samun ‘ya'ya gwargwadon yadda mutum ya ga ya ga sigan amma malamai suka ce mutumin da ya mafarki cewa gashi ya ga siga mai yawa wannan yana nuni akan dukiya mai amfani da wasu ni'imoma sannan malamai suka ce fassarar wannan mafarki a kowane hali mafarki ne mai kyau malamai suka ce daidai mutumin da ya mafarki cewa gashi ya sa siga a cikin wani abin shan shi ko ko kunu ko wani kunun zaki ko wani abu dai da ake sha da suga sai mutum sai ya mafarki cewa gashi ya ɗiba siga ya sha ya sa a cikin wani abin shan sa mai ɗaci har ga abin ya dawo mai daɗi yanzu wannan yana nuni akan baƙin cikinsa da damuwansa duk za su gushe idan mara lafiya ne zai samu lafiya sannan mutumin da ya mafarki cewa gashi ya sai da siga ya anso kuɗin sigan wannan yana nuni akan zai ji wani zance zai ji yadda mutane wani zance mai taushi sannan mutane kuma za su amsa mishi da mafi kyawun zance mafi daɗin zance a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarkin siga idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiyo mu a youtube channel ɗinmu ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha Allah الحمد لله